This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da mita ashirin da biyar da kuma sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalot da kuma nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa Assalamu alaikum Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin ana kuma tare da Usman Kabara. Bayan labarin duniya za ku ji abin da ya sa galibi 'yan Najeriya akwai gajen haƙuri. Ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi kuma ta faɗi adadin ma'aikatan da ta ce 'yan Boko Haram sun kashe. Kamar kowace ranar Litinin Salihu Garba zai gabatar da rashin ta yi. Sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraron mu. To jama'a ga cikakkun labaran. Sojojin Najeriya sun jaddada kudurinsu na aiki da cikawa game da umarnin shugaba Muhammadu Buhari game da murkushe 'yan Boko Haram a cikin watanni uku masu zuwa. a yanzu haka dai rundunar sojan ƙasa ta ƙasar ta bankaɗo babbar cibiyar haɗa bama-baman 'yan boko haram tare da kama shugabannin ƙungiyar guda biyu kamar yadda kakakin sojan ƙasar kanar sani usman kuka sheka ya faɗa ya ce farmakin ya ba su damar kwace mota da kuma sinadaran haɗa bama-bamai da suka haɗa da taki da kuma tukwanen gas ya kara da cewa wannan ba karamar galaba ba ce sannan hakan ya nuna irin hazakar sojojin najeriya wajen iya yakar ta'addanci da 'yan ta'adda ya ce sojojin sun kwace ababen fashewa da mahaɗar haɗa bam a hanyar maiduguri zuwa bulabulin da kuma dambuwa lokacin da rundunar bataliya ta 25 ta farmaki ƙauyukan sandiya ko kakowa da kuma inyileri inda ke suke duka a jihar borno a ƙarshe ya ce duk wannan kami ya faru ne da taimakon ɓangaren leƙen asirin sojin ƙasar ta najeriya a ƙoƙarin ganin bayan 'yan ta'addar boko haram Jiya Lahadi jami'an kiwon lafiya a ƙasar Saliyo suka tabbatar cewa wata mace ta mutu a sakamakon kwayar cutar Ebola mako guda bayan an sallame ta daga asibiti. Babban jami'in kiwon lafiya na ƙasar mai suna Brima Carbo ya ce an gano ƙwayar cutar Ebola a gwajin da aka yi wa gawar 'yar shekaru 67 a duniya da ta mutu a wani ƙauye kusa da kan iyakar ƙasar da ƙasar Gini. Mr. Kyarbo ya faɗa wa kamfanin dalancin labaran Reuters cewa za a gudanar da ƙarin gwaje-gwaje a kan gawar domin tabbatar da kasancewar ƙwayar cutar. Ita ma cibiyar kula da cutar Ebola ta ƙasar Saliyo ta ce tana ci gaba da bin diddigin gano mutanen da suka yi mu'amala da matar kafin mutuwar tata a sakamakon cutar. An sallami mace ne daga asibiti a ranar 24 ga wannan wata na Agusta. tare da yin dakun kwanaki 42 ba tare da labarin bullar annobar cutar ba don ƙasar ta fita daga sahun ƙasashen da ke fama da wannan cuta. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ce fiye da mutane 11,300 cutar ta kashe a ƙasashen Saliyo da Gini da kuma Liberia duk a Afirka ta Yamma. Sannan kuma fiye da silisi guda na 'yan ƙasashen Afirka ta Yamma ne aka san sun kamu da wannan cuta ta Ebola. Wannan annoba dai ta faro ne a farkon shekara ta 2014. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin shugaban Amurka Barack Obama zai yi balaguro zuwa jihar Alaska da ke arewa maso yammacin Amurka don ganawa da al'ummar garin tare da yin jawabi. zai yi jawabin ne a taron da amurka da kuma jami'an kasashen ƙetare tare da masana kimiyya da kuma 'yan jihar don tattaunawa a kan maganar canjin yanayi wanda suke fama da shi a yankin arctic mai yanayin sanyi irin na alaska manufar taron mai lakabin glacier conference kamar yadda fadar house ta faɗa shine wayar da kan jama'a game da yadda za su bullo wa harhawar dumamar yanayi da yake shafar yankin mai sanyi wannan lamari shine abinda obama ya mai da hankali a kai a jawabinsa na mako-mako na fatar shugaban kasa ya ce mutanen alaska na fuskantar barazanar yawaitar wutar daji da zabtarewar gabar teku da ya fi kowanne aukuwa a duniya ta yadda ake samun tsawar da ke narkar da kankarar da ke cikin teku wani sanata ɗan jam'iyyar democrat mai suna jeff mckelly daga mazaɓar jihar oregon jiya Lahadi ya ayyana goyon bayansa ga yarjejeniyar kasashen duniya na hana Iran kera makaman nukiliya. makali shine sanata na 31 da zai kada kuri'arsa a wata mai zuwa game da lamarin don ƙara kusantar da shugaba Barack Obama ga fara aiki da yarjejeniyar. Amurka da wasu gigan kasashen duniya guda biyar ne suka kulle wannan yarjejeniya tare da kiran sa idon duniya game da shirin nukiliyan Iran. ita kuma majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen yammacin duniya za su ɗage takunkumin karya tattalin arzikin da suka azawa a iran majalisar dokokin amurka da ta hada da wakilan jam'iyyar adawa ta republican ne za su kada ƙuri'a a tsakiyar watan satumba mai kamawa har yanzu ba wani ɗan jam'iyyar republican da ya nuna goyon bayansa ga yarjejeniyar nukiliyan iran ɗin da aka ƙulla masu hasashen al'amura suna ganin cewa 'yan majalisar wakilai za su yi fatali da Yarjejeniya. labaran duniya kenan kuka gama je To idan kuna biye da mu a shirinmu na ɗazu mai martaba tsohon sarkin gwandu Alhaji Mustapha Jakolo ya mai da martani ga masu caccakar mukamin da shugaba muhammadu buhari ya nada a kwanan nan to na kuma tambaye shi shin me yasa ne hakan ke faruwa to kowa dai ya samu rana ya sha abin shi kuma ni dai abin da kawai na sani idan za a bar mutum ya aikin shi dan allah a bar shi aikin shi wanda suka zo suka yi nasu an gari suka yi obasanjo bai son bari ba shi yasa ya kawo marasa lafiya yaraduwa ya kawo wanda bai sa abin da yake ba jonas ya sa su don ya yi satta to saboda ka duk wanda da aka yi su suka mana ita in ana bin gaskiya tv ko za ta biya kashe mutanen da aka yi da odi amma shi jonathan da ya zo ai mutanen su kai suka je kotu aka bar biliyan na odi amma ba a bayan ki biyan ba saboda ka muna ganin rashin gaskiya iri-iri amma muna shiru muna kyalewa mutanen su kullum sai ce za su kashe mu in ba goyi bayan jonathan ba za a raba kasa mutumin da ya zo kuma wani su bai cuce su ba su da kan sun sani ba da Allah wannan abin da da Allah ya ishe ni ya yi nagaji kullum dai abu daya wani tada hankali a ƙasa ba mu ci gaba wannan ba daidai ba ne yin ba dai abin ba daidai ba za a faɗa amma dai da halin yanzu don an ba yan north east yan mutsani wala ba akwai compensation nasu ba haka da suka yi ba a ba su kome ba bisa ga bala'in da faɗa musu gibi dukiyar su kashewa gwamnatocinsu a kan security ai kasa ya kamata su biya musu abinda buhari ya kamata shi shine ya samu kuɗi masu yawa biya su compensation ɓannar da aka musu kamar da shi jonathan da odi ya kama mutane su ko mancin suna da suna da abin din Niger Delta suna da eh, NDDC suna da 13% derivation offshore da onshore wanda ma ya kama wata kasa ka ɗaukar omshir ce na wasu 'yan state ne an ba su militants su ana ba su training sannan ga dukiyar da ta jarta a musu a lokacin gwamnati su ma ta fi wasu state ɗin albashi kuɗi amma yadda bai ishe su ba sai zo kuma dan abin da ake samu ana kuka da shi mu ma muna laifi da muka dungumi irin kullum suka muna abu sai mu salu mu raki kamar da president suka ce wai za a gyara za a gyara da me. To daga can Yola wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya aiko da rahoto akan yawan ma'aikatan kananan hukumomi da aka ƙiyasta kungiyar Boko Haram sun kashe. Comrade Emmanuel Fashe da ke zama shugaban kungiyar a jihar Adamawa wanda har ila yau shine ma jami'in yada labarai na kungiyar a Najeriya ya ce kawo yanzu fiye da ma'aikata dubu biyu ne rikicin Boko Haram ya sanadiyar mutuwar su baya kuma ga waɗanda suka bace to amma kuma suna nasu kokarin na ganin sun tallafa waɗanda abun ya shafa a gaskiya a jihohi uku din nan zu al'amura sun fara da daita yanzu ne zamu iya sani wani babu shi ko kuma wani a kashe shi aka yi ko kuma don saboda wasu guje-guje da aka yi wasu sun hijira har wasu kasashen waje suka tafi duk wannan abun da ya faru mu ma muka fi wahala mun janjanta juna kamar da na faɗa maka kuma duk wani abun da zamu iya na kungiya mun yi shi daidai gwargwado amma abun da zaka yi a gidanka ko kuma abun da zaka yi ba abun da zaka fita ka yada wa duniya da cewa yau fa na yi kaza saboda ma'aikata na zaka ji kunya ma amma saboda Allah kan mun yi daidai gwargwado to sai dai kuma yanda da wannan ma ke faruwa wasu gungun ma'aikatan ƙananan hukumomi na kokawa tare ma da zargin shugabannin kungiyar da cewa ba su ka komi ba da tuni ma suka fara barazanar tsege su musamman a jihar Adamawa inda suka kira wani taro don nuna fushin su. Kwamrar Abdurrahman Mutawalle na ma cikin shugabannin ma'aikatan da ke wannan barazanar. Da dama daga cikinmu daga wannan yanki da na faɗa mu da muka tsira da rayukanmu yawancinmu kayayyaki da muka bari a gidajenmu babu wayanda muka zaɓe su a 2011 january 7 precisely har ya zo january 2015 akwai sun tashi a matsayinsu na shugabanni sun je kananan kuma sun ce muku sannu da abin da ya faru musamman na gefen nan dole mu nemi neutral body su zo su yi handling union nan su yi kundakti mana zaɓe a local government su yi mana zaɓe a state level wanda to Allah ya ba shi ba ma kowa wannan shi da abin da ya sa muka tara su To hali ake ciki musamman ma kanan hukumomin da aka kwato cikin kwanakin nan Malam Abdullahi Damare na cikin shugabannin kungiyar wanzar da zaman lafiya da suka ziyarci yankunan don sanin halin da ake cikin. Sakatariya din wasu kananan eh, hukumomi har yanzu babu su makarantu wuraren eh, shan magani abun nufi asibitoci da gidajen hakimai da jauro da sauran makamannin su har yanzu ba sa nan saboda kuwa ana tsoro ana fargaba kar a zo a afka mutane a ah, ta gwamnati ta ɗauki wararan matakai na kwaɗaitar da mutane su koma ta wajen ganin cewa an bude wayannan hukumomi ko kuma ofisoshi na gwamnati domin mazauna na wannan gurin su san cewa eh lallai fa yanzu kam komai ya ko ya koma yadda ake ya ta baki malam abdullahi damari kenan da ke zama jami'in kungiyar wanzar da zaman lafiya ta interfaith mediation ibrahim abdul aziz sashin hausa murar amurka daga yola a Najeriya. To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kaɗan za mu gabatar da da rashin ta yi, to amma a shakata da wannan waƙa ta Kinsoni Ade tukunna. Masifu God. Masifu God. ṣoore fún ẹ tó ṣoore lójoojúmọ́ bọ́ba kọ́ má ti kà lẹ́yìn adúró bọ́ìbọ́ì lẹ́yìn aṣòótọ́ kò jẹ́ ronú rárá. merciful God. Ọba tó ṣoore fún mi ṣoore fún ẹ tó ṣoore lójoojúmọ́. Ọba kan má ti kà lẹ́yìn. Dádúró gbọ̀ngbọ̀n lẹ́yìn aṣòótọ́. Kò jẹ́ ronú ibi rárá. to lokaci ya yi da za mu gabatar da da rashin ta yi. a kashe su ka tuna yanda ka da rashin ta yi akan bar araha. Jama'a Assalamu alaikum barkamu kuma da sake saduwa. Salihu Garba ne tare da abokan aiki ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin ta yi. Cikin firar da muka yi a kan man fetur, wani babban jami'in kungiyar dilalan man fetur ɗin ya kawo shawara gwamnati ta cire tallafin da take bayarwa. A cewarsa, hakan zai kawar da munamunar da ake yi yanzu, kuma man fetur ya wadatu a ƙasar. Domin samun ƙarin fahimta, shirin ya gayyato Malam Ahmadu Manu, wani masani kan harkokin tattalin arziki kuma mai hada-hadar hannun jarin kamfanin Najeriya a kasuwar sayar da jari. Mun fara firin da na fara da tambaya kamar haka. A matsayinka na masanin tattalin arziki, shin ya kamata a cire tallafin mai yanzu? ai yadda inda muka hito din ya riga ya zamanto mutane sun sa tsoro a cikin zuciyarsu cewa wannan tallafi din kamar shi ne ke sa suna samun mai da sauki mm-hmm. ko kuma harkokin kasuwanci suna ci gaba da sauki to amma ainihi ko da an cire tallafin mai din nan hmm. gaskiya a ɗan lokaci kaɗan kahin su 'yan kasuwa su shishirya kansu su san cewa ba wani kwabo da zai shigo musu daga gwamnati su shirya da bankuna da masu ba su aron kuɗi su kuma shirya da takamaiman kamfanin da za su rika sawo tataccen mai ɗin zuwa nigeria hmm. shi ɗaya ne zai sa mai ɗin ya hau sama kaɗan. Ya hau sama kamar yaya ya yi tsada ko kuma? Ba tsada ba sosai ya ɗan wuce farashin da gwamnati ke sai da shi a yanzu. To. Domin kafin su shirya yadda zai rika zo musu a kai-a kai za a ɗan samu rarashi ya zamanto kamar babu shi a kasuwa ne. wannan kuma yakan faru ne domin sai sun shirya takardu da agreement da shirye-shiryen cewa kai za ka bani a lokaci haka akan haka kuma in farashi ya haka za ka sai dai sun yi wannan irin shiri-shirin nasu na 'yan kasuwa to wannan ɗan lokaci ɗin nan shi zai sa a ɗan samu ragowar mai ɗin da ke shigowa Najeriya sai don rashin shi ɗin ba don wai ya ƙara kuɗi daga can ko kuma kawo shi ga mai siye ɗin ba ne zai sa ya hau sama sai dai don dan wannan lokacin da zai zamanto babu shi isasshe a cikin kasa to zai ɗan hau sama amma a bada wata biyu zuwa uku za ka ga cewa mai din ya zama tuga yanan ko ina sai dai farashi ya zama daban-daban ko yanzu kuma da gwamnati ke sa hannu din mm. ai farashi daban-daban yake in ban da manyan birane din nan na nigeria mm. eh, su lagos abuja kano ma wani lokaci baka samun shi hakanan nan kaduna ma haka sai da lagos da abuja ne kawai farashin gwamnati yake koyaushe yana nan ko su kuma cikin siti din in ka dan fita waje daga cikin siti din za ka ga cewa farashi ya da kaɗan. Malam Amadu in ka duba nan kasuwar duniya mm. farashin mai ya faɗi kuma tun da ya faɗi farashin mai bai faɗi ba a cikin Najeriya me ya jawo me ya kawo haka nan? Abin da ya kawo masu amfana da shi sun yi yawa kuma gwamnati sa hannun da ta yi shi ya sa balulluɓa ɗin ta yi yawa. in gwamnati ta cire hannunta mai dai fetur ba mai shan shi diesel ba mai shan shi duk abin da mota ke aiki da shi ba mai amfani da shi ba yadda za ka aje shi shekaru da shekaru ka ce kana kana boyo hayya hau sama domin yana na yana shigowa ne don haka dole ne ka saida so dole ne ya zamanta cewa farashin nan ma idan gwamnati ta cire hannunta dole ya waɗu ƙasa. Hmm. dole ne zai zama kamar yadda yake na sauran duniya me yasa mu ba mu samun irin wannan a nan a kasar a Najeriya ba a samun irin wannan abu sa hannun gwamnati domin ba hannun gwamnati ne a nan ko eh don can ba ba ruwan gwamnati gwamnati ta cire hannunta yan kasuwa ke harka su kasuwanci daman na yan kasuwa ne ba na gwamnati ba ne eh wato in ka je eh? wannan wurin ya maka tsada sai ka bari ka je wani wurin sai ka yi wani wuri ka nan ma benin republic ai haka suke nan da yana sai da kaza wannan yana sai da kaza sai in ka duba ka ga wannan yana sai da ka lura wancan yana sai sai ka koma wajen wanda ke sai da da sauki shi kuma mai yin sama ka kai mamakin ka dawo da ka ga ya saukar da farashin shi hmm. don shi ma son yake sai da aje ya so wani don nan riba take ba wai aje shi ne yana kallon shi ba ya sa farashi ya tsaya da farashi din so haka idan idan gwamnati ta cire hannunta a nigeria dole ne farashi zai zama daban daban daban daban daban dole ne waɗanda ke Lagos inda mai ɗin ke zuwa da waɗanda ke Port farashin su ya da namu sauki bisa mu da ke cikin cikin eh, eh, ƙasa eh, muna arewacin nigeria. dole ne ko kuma a cikin arewacin najeriya farashin zai rika canzawa daban-daban daban-daban duk ya kasance ga yadda mutane suka so mai din wannan mako ko wannan zubin da suka so mai din idan da sauki a can zai zama da sauki nan idan suka koma ya dan hau sama za su kara muna ya hau dan sama kaɗan su ma can haka ture suke masu refinery din in sun sun so crude din danyen eh, mai din suka ga da sauki lokacin da suka so in suka gama sarrafa shi za su saida shi da sauki su ma idan suka so shi da tsada in suka sarrafa za su saida da dan tsada eh, to haka ya kamata eh, kasuwa ta eh, zama eto malam kasuwa gaskiya kenan eto malam Amadu bari mu koma kan wasu harkoki idan kamar idan idan na fahimce ka tsadar kaya gwamnati ce ke haddasa shi idan har da hannun gwamnati ciki eh haka zan ce haka zan ce domin idan gwamnati ta bari kowa ya yi kasuwanci yadda ya kamata ya kasuwanci mm-hmm. dole ne farashin abubuwa ya sake daga nan zuwa can kuma wannan zai sa kowa waɗanda 'yan kasuwan da ke wannan sashi na kayan da suke saidawa ɗin dole ne su ma su lura da ai suna da waɗanda ke hada-hada tare da su kai ba za ka so a bar naka kai ne koyaushe da tsada ko kasuwa hake ordinary kasuwa hakan ga wannan na sai da tumatir wannan na sai da ko ka so da tsara lokaci za ka saukar don ka cimma wancan da ke kusa da kai don ka san in ka koma kila ribar da baka ci ba yanzu za ka same ta nan gaba to eh. haka kasuwanci yake amma gwamnati ta zo ta sa hannu ta rike sannan su kuma yan kwadago koyaushe aka yi magana za a cire wannan hannun jari abin gaɗin da taimako da ake sawa ɗin. sai ga yan kwadago yan kwadago sun tashi suna ta kuwa suna ta da lokacin da jonathan ya ce zai cire shi ina aka aka shotin ina aka ruhe nigeria da tun sannan aka cire wannan abin da yanzu kowa ya huta da wahalar mai din kuma kaya kowa ya san yadda zai rika ɗauka kashi farashi ya zama ya kusa zama daidai yadda kowa yake bukata ya zama a har yanzu ina kan wannan tambaya tawa wato eh. haɓakar tattalin arziki eh. baya samuwa idan gwamnati ta yi kane kane a harkokin kasuwanci ba ya samuwa wai mai ke haddasa haka aikinta ba ne kasuwanci to gwamnati aikinta ta ta hanyoyin da za a yi kasuwancin nan kamar su wani irin eh. hanyoyi kenan kamar ta ce Eh, wannan tsari ga yadda zai Malam Amadu na gode da zarafin da gaba ne da muka soma wannan tattaunawa. Jama'a za mu dakata a nan sai mako mai zuwa idan Allah ya yadda mu ci gaba. A madadin bakon namu Malam Amadu Manu da Chubahiro Diodone wanda ya shira mana sauti, ni Salo Garba ke cewa ku huta lafiya. Kuɗi a kashe su. Ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bayyana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sashi Hausa na muryar Amurka mai magana Aminu mai shayi na garin garbace da kamar kuma ta Bali ta turaba tarayyar Najeriya. Dangane da naɗen-naɗen da Buhari yake yi ko kuma ya yi wannan a kwana-kwanan nan na manyan kusoshin gwamnatinsa. har wasu kuma suke cece kuce hakika wannan cece kuce bai dace ba ganin cewa ana duba ayyukan da mutum ya yi na taimakawa ƙasa kuma ana neman masu kishin kasa domin a haɗa kan kasar najeriya ta zama kasa ɗaya al'umma ɗaya assalamu alaikum sashen hausa na muryar amerika na sahabi mai cajin waya gajar ga karamin hukumar kurfa a jihar katsina muryar amerika ku bani dama in miƙa yabo da jinjina da ban girma da shugaban ƙasa muhammadu buhari da gwamnan katsina aminu bello masari Alhamdulillah gaba dai gaba dai aikin ku yana yin kyau don haka ku yi ku ƙara jajircewa allah ya taimake ku allah ya yi muku jagoranci wannan aiki mu mun fara ganin alamun canjin nan gaskiya canjin in allah da mun gaba mu yi zaben tumin da raba Assalamu alaikum gidan rediyo murya Amurka. Suna na Gamba Barau da ta tsohuwar kasuwa a garin Fataskun. A yau ina so mai amfani da wannan dama na yi godiya ga wannan kamfani na Fema wadda suka tsaya tsayin da suka jajirce suka yi mana gyaran gadar mu ta garin Fataskun da fata Allah ya saka da alheri wayanda suka ba da gudunmawarsu da shawarwarinsu da miƙa mu ga sama allah ya saka da asiri allah ya isa wannan lada ga kowa assalamu alaikum sunana baffa haruna daga makarantar sultan attashir bajoga to alhamdulillah doa ina kira ga 'yan uwa na 'yan ƙasashen afirka musamman ma matasa masu ƙetarawa zuwa ƙasashen turai da cewa ya kamata su ɗauki darasi saboda haɗarurrukan da suke wakana da 'yan gudun hijira wanda yake sanadiyar salwantar rayukansu. Kafin mai sallama ga takaitattun labarai. sojojin najeriya sun jaddada kudurinsu na aiki da cikawa game da umarnin shugaba muhammadu buhari game da murkushe 'yan boko haram a cikin watanni uku masu zuwa a yanzu haka dai rundunar sojan ƙasa ta bankaɗo babbar cibiyar haɗa bama-baman 'yan boko haram tare da kama shugabannin su guda biyu kamar yadda kakakin sojan ƙasar kanar sani usman kuka ya faɗa ya ce an farmaki wannan hari sannan kuma aka kwace wata mota da take ɗauke da sinadaran haɗa bam da suka haɗa da taki da kuma tukwanen gas jiya lahadi jami'an kiwon lafiya a kasar saliyo suka tabbatar cewa an samu hasarar rai sakamakon kwayar cutar ebola mako daya bayan an sallami mai fama da cutar da aka sallama wadda aka ce ta rabu da cutar babban jami'in kiwon lafiya na kasar da ke afirka ta yamma mai suna brema cabo shine ya bayyana haka to a gaishe ka masu sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma da la'asar idan allah kai mu a halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki jimmai alice daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc na ke mana fatar alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.